أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون أماناتهم وحد في سال داريا صلاتهم مشاف وعوما كذي صلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم يتي أماناتهم وحد وفي سال داريا داريا شيني رمز الأفضل الحرف الأول شيني دار رمز لابن كثير shi ke karanta wallazi na hulli amana ce mu'ahdi imra'un sai karanta shi da ifradi shi ne wahid da tafsiri sai wallazi na hulli amanatihim wa ahdi imra'un shi ne ma a sale wa fi sala haka nan na sura ta sala sa'ila shi ma akwai wallazi na hulli amanatihim wa ahdi imra'un nan ma yana karanta shi wallazi na hulli amanatihim wa ahdi imra'un amanatihim wahid wa fi sala dariya salatihim shafin a ga mai sai za ka wa salati din ba kuma bai daga cikin masar rafi wa tazkiri wal jumla tun ko wannan salatihim ya kina shi da kan wahid shi ma salatihin mu shafi hamza da sai su ke tauhidi ana والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صحيح تلك القرآن والذين هم على صلواتهم يحافظون أن قالكم إن صلاتهم شاف وعظما كبير لا وعلى أظمن كرنت أظمن أقول آه، سوانين فقصون الإمام لحما نعم. أن قال يكون فخلقنا المضغة إماما أن قال فخلقنا المضغة إماما فقصون الإمام لحما وشيك نعم. مسوانا سيك فخلقنا المضغة عظما نعم. فكسونا العظم لحما ya azman ka zai sila ma azumi, kaga azman na farko bai da alif walla an gane a tsara saboda ko awwal marra kamar yadda ya zo a suratul samu musamman inna wa inna ne ne a ne ko ba shi ba wancan Eh, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula hmm. aga rasulan wancan ba shi bane wannan rasula hmm. amma gaba da aka ce fa arfa amene fa asa fir'aunur rasula to haka nan shi mana. an gane ko fa khalaqna al-mudghata idaman kaga zuwan shi na farko bai da alif hmm. fa kasawna idam kaga ne da alif wallah an gane shi ko to shi yasa yace azman ma al-azmi da mara alif wallahu da mai alif wallahu wanda suke karanta shi azuman da al'azuma su ne kazi sila shu'uba da ibn alif مع العظم ممثل ضم حقه بتنبت والمفتوح سينا الذلل يا مع مع العظم وضم واكسر الضم وضم واكسر الضم حقه hudu ibn كثير sun ji karanta maimakon tambutu bidduhuni ya hmm. su karanta tun bitu bidduhuni an gane ko in an ce tambutu na hiyar nasiha ita karan kanta tana tsohuwa hmm. an gane wa shajaratan ta hulun zuru sai na tambutu hiyar shajaratan tambutu hmm. an gane bidduhuni ma'ana tun bitu wa ma tambutu wa ma'a duhun tana tsohuwa tare da ita akwai duhun shi ne mai yin kirar kuma ta yi na tafsirin da abu amur tumbitu bidduhu tafsirin sa duhu na tana tsarar da adduhu an gane ko kula ga kira ya ta na tafsirin da abu amur wani mazmum wani maftuhu sina za su ne sune kufiyuna da ibn amir suke da ramzan zalim hmm. da aka su zama daukan mazalum za su suke karanta wal maftuha sina وشجرة تخرج من طور سيناء waɗanda ba wasu ne a halin sama a halin sama na fi da ibina da abuwa wasu ne shajarar da ta kurzu min turi sina'a da aka da sina'a da da abu guda فتح منزلا غير شعبة ونون تترى حقه واغفر الولاة وأنه الله يسير وضم وفتح manzilan tsayar shubat in ban da an gane ko da kowane yana cewa rabbi an zuwa kun rabbi an zilni munzala munzala an gane ko shi ne ismul maka ko masdar na daga anzala kuma kaga filin an zilni munzala shuba shi ke karanta aka san wannan wa zammun wa fathun ma ga zammun wa fathun sauran ke cewa munzila munzila an gane ko munzala to shi sai don wafatun duk aka san damma a yi zuwa kuna don mu rafu sakitan ba gairu mu lil fati kaga sai fata akan nemun ma can kuma ya ce wa kai ta bayanan nuni wal ya wafatihim wa kasran ya ce na karanta kasra akan zayin sauran shi kuma yana karanta wadan mun wafatun suna karanta da fata ko shi kuma zai karanta da kasra sai ya ce wa qur'an bi anzilni man haƙuhu haƙun da kasirin da abu amur har yanzu suke nawwana tattara suke kan tattara da tasiri sun ma'arsalna na tattara an gane ko amma sai aka ga duk talwini bai fita saboda talwini din shi ma yi na wani wani tattara haƙuhu wa firin wila wa inna wa anna an gane ko aksirul lula wa anna shafafo wa anna sawa wa anna sawa su ke karanta wa anna ummatu kun ummatan wahidatan wa ana kuna. fattaquna shine aksirul lula an gane ko lula din yana da kalmar da ambata hmm. eh sai ce wa anna sawa wa anna ثم أرسلنا رسلنا تترى ولولا تترى حق يوشي شيء وأن لك وأن لتبيو بايا تترى يأتي أرسلنا رسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة الرسول هذا الله ثم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فقال يا رسول فقالوا أنؤمن للوثنين نعم. وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلناهم مريم آية وآويناهم إلى موسى ذلك قرار معين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون وإن هذه الآية واكثروا الولا وأن تسوى أن التي بيد وأن نعم. لا أتى سواء الكوفيون سوف يسوى وإن هذه نعم. sauran kuma wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun واغسل الولا وأن سوا وأن سوا والنون خفف كفا وتهجرون بضم الوقت الضم أجمل والنون خفف كفا كفا ابن an gane ko shi ne kira'ar kufiyuna sawa su kuma ahalus sama cewa an na shi ko ibn amir sai ce wa an hadhihi ummatukum ummatan shine wa khaffif kafa sai ce kamar kira shi wa an hada ka wani hada sirati mustaqiman haka da ke kwarai ba sai ce wannan wa tahjuruna bi dhamma ajmal wa sirri dhamma ajmala ngani cewa menene eh, eh, samiran tahjuruna sai ka samiran tahjuruna shine tahajjudun zamma tafsir zamma an gane daga ahjara shi kuma daga hajara hajara yana zuwa da ma'anar haurace ma hajara kuma ya faɗi hujura shine mummunan zance shine al da وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجلد عن ولد العالم وفي لام لله وفي لام وفي الله وفي لام لله الأخيرين لام لله ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله كو ولا فلا لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أن قال أبو الله كبي أنا سنسي قل لمن كذا تنبير تقول شميم لام لمن الأرض ومن فيها إن كنتم سيقولون لله ka za ta ta daidai haka ne ko sai bayan da za ka ce kul man rabbus sama a gaba sai liman rabbus wato an ce man rabbus sama wato wala kaga sai aka ce lillah an gane ko kaga shi ne ya zo a daidai eh, wanda wannan mai yake da suna da ya zo ba da lamun ba da sai ya zo kul man rabbus wato sabi rabbul arsh qul man amana kul man al-ardu a an gama da wannan qul man rabbus samawati sabi kaga sai zo Allah hmm. kamar da yake cewa qul ayyu shay'in akbaru shahada lillah kaga bai zo qul lillahi ba hmm. shahada qul lillah qul man rabbus samawati sabi لله لله هذا سند يقول ولا إن من خلق السماوات والأرض ليقولون an gane ko to shi ne ce maka filami haka nan daga man biyadihi malakutu kulli shay'in man ajaba man biyadihi an gane sai aka yazo lillahi bisa ga yanda yazo a rasu irin wannan muwa. a rasumar usmani an rubuta biduni alif a tunda ba sa alif ba ya zama lillahi idan an sa alif ya zama allah an gane to sai sa kira'ar alfasiri yace karanta ta wal mar kullu liman al arru man ja'a kuntum ta'lamuna fa yaquluna qul la aqul man rabbuka kama tasabbu wa rabbul arshil azim fa yaquluna allah qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yajiru wa la yajaru alayhi kuntum ta'lamuna fa yaquluna allah saboda kuma rasul din sa an riga rubuta da alif rubuta da alif shine isharar na cewa a karanta shi allah rubuta shi bi gairi alif shine isharar na cewa a karanta shi ne an gane ko to shi ne to bi lamin lahi al'akirai ne hazar fuha cire lamun nan shi ne gira'ar wafil ha'in rafin jarri an waladin ala a ga sun ce lillahi saboda zuwan lamun shi ko waladin ala din da ya cire lamun sai allah ya zama khabaru mutada'il mahzuf walmar rabu sama kul huwa allah an gane ko allah rabu samawati ko ya zama khabaru mutada'il mahzuf ko ya zama da'un, ko mutada'un huzifa khabaru faɗin shi a khairai ne ya ɗauke biyu ɗin na ƙarshe faɗin shi a khairai ne eh a khairai ne na ƙarshe yawwa kaga da cewa a khairai guda uku ne a khairai ne kaga guda biyun ƙarshe su ne wannan banda na farko shi kaga na farko zai yi tabai a rasin kitabatan wa lafza da lafza a can eh, kul liman liman an gane ko a can kul liman ma fi samawati wal ardi kul lillahi kaga zo lillahi ba ce kul allah ba amma dan da ka ce يقول آه، أي شيء أكبر شهادة ذاك تقول الله نعم وعالم خبر رجع عن نفر وفرق تقوتنا وفضل وحرك وشلشلة وعالم خبر خفض الرفع عن نفر عن نفر يزوجي كلا تعالم اللي يجوا سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون الله عالم عن نفر تحصن da ibn kathir da abu amr da ibn amr suke cewa alimi an gane ko ala wannan eh, menene subhanahu wa ta'ala amma yake ko wani ka kafin wannan wurin bi imma ma yi da wa inna ala da zai kama da da ta wurin ba da alamun haka umar da ke cewa wa man takhadha Allah min waladin wa kana ma'ahu min ajalin wa kullu ilahin ma khalaqa wa ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi alim ne na Allah tunda yazo subhanallahi alim an gane ko dai kira ko subhanallahi amma sai huwa alim an gane da shi ne jihali mukabdin rafi an na farin wa fas wata na wamnat wa wa fatu shiqwatuna malamat alaina shiqwatuna kaga shiqwatuna da kasar shi wa sukunul qaf an gane to shine yace wa shiqwa har mene wa fatu shiqwatuna kaga fatu gurin kasara kamar da ita fata hmm. sai zama sha وحرك حرك قاف قاف هنا للسنية وحرك ومحيث جرى التحريف غير مقيد والفتح والفتح <coughs> والشق والشق ودنا وامدد وامدد وزامد sai shaƙa wato na abdul shula an gane ko shi ne hamza da kisa'i kaga zai mamun shulshula ko da yake ne ma'an man sukan da shi ne shulshula ga shula sannan shi ma ya ce shulshula sai sai gano rabbana galabat alaina shaqawatuna sauran kuma shiqwatuna وكسك سخريا بها وبصالها على ضمه أعطى شفاء وأكملا وكسك ke cewa? ما تقسموهم سخرية كان يكي سوى ورفعنا بعضكم بعضا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات يتخذ بعضكم بعضا سخرية هي كانت سخرية أن يقول أقول سخريا إذن اتخذناهم اتخذناهم سخريا اتخذناهم شيء لا ولا إذن أن wannan biyar wani tsarin haka ne ta tsariya na isgilanci akwai kuma sukariya na horewa irin suratun sukuru an gane ko su sukariya na horewa an gane da wannan shi ma su sukariyan na kasara na isgilanci sukariyan da damma na horewa mana kuka samu yadda abin horewa ko kuka so da su وكثرة بها وجمالها على ذنبه أعضى شفاء أعضى نافع شفاء الأمر الثالثة فاتخذتموهم سخريا وفي أنهم كس شريف وترجعون في الضم فتح وقد في الضم فتح وكسر الجيم وكملة وفي أنهم كسر شريف كسر في الجو شريف شنو كرام عند الثالث an gane ko inda yake cewa fatin to wannan ma kalabna kun amazan wa annakum wa kun ilaina shine wa fi annakum shine annakum ko ba shi wani ko? annakum ah, wa kama haramun wa annan annakum la'ana wa ne? إنكم فتكون ذكريا حتى أتوكم ذكري إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نعم إذ إيه، ترى شاشي إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون وفي أنهم كفر شريف وترجعون في الضم فتح وفي الجيم وكملا وكملا وفي أنهم كفر شريف هو شريف سوى كرنتا إنهم هم الفائزون kuma su ke karanta a farfe su wannan ma kalaguna ko abasan wa inna kun ilaina la tarzi wa anna kun ilaina la tarzi una an gane la tarzi una shi ne wa turja una وترجعون في الذنب فتح واكسر الجيم واكم ولا تجد كسر الجيم لا واكسر الجيم لا ترجعون ولا ترجعون لا وفي قال كم قل دون شك وبعده شفاه بها يا لعلي علل وفي قال كم قل دون شك دون شك دون كثير وحمد الكتاب أن قال وقال كم لبثتم في الأرض عدد السنين دون كثير وحمد الكتاب قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين إن في قال كم قل دون شك قل قال كم كان الحاجة قل كم دون شك ko mm-hmm. ba da shafa na bayan sa kuma hamzar kisa'i su kare ke cewa kul dan hamzar kisa'i sun suka da guda biyu duka sai su ce kul kam la bisum an san Allah ya da sinin kul la bisna yawman aw ba'a an gane ko kul kam la bisum fil ardi adada sinin qalu la bisna yawman aw ba'a kul bal la bisum kul bal la bisum an gane hamzar kisa'i kenan shi ko ibn kasirin ya rabu sauran kuma an gane su ne nafi'u da ibn amir da asir da abu amir su ke cewa kala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman abu adama fa qala al Kala qala illa an gane su ke ibn kasirin shi ya raba kafa dan zai ce kul kam labistum fil ardi adada sinin nan kuma sai ce kala bal labistum an gane ko to wannan shi ne na ba qala kam qul duna shakkin وبعده شفع وبها ياء لعلي يكون ياء غدا ايه في السوره كما ان سوره الحج لعلي ان غادي كو لعلي يا اعمل صالحا يا كاونا سوى لعلي يا ابا لعلي لعلي سما كفءا قالوا سما ابن ادم في سوره لعلي سما كفءا لعلي سما كفءا هل سما ابن ادم cewa la'alliya irin wannan ya hamza da ɗaya ba an gane ko ko zuwa ila zali kula la'alliya a zuwa ila zali gane ko na bari wasu zuwa ba eh su wasu za kuma haƙuri kuma sai ran